Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Litinin 22 ga watan Yuni shekarar 2020. Baba Yakubu makeri ne tare da Aisha mu'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar likitocin Najeriya ta janye yajin aikin gama gari da ta shafe mako guda tana yi bayan da gwamnati ta saki kudade na biyan haƙoƙin ma'aikatan jinyar. Muna kuma ɗauke da rahoto akan mabambantan ra'ayi da 'yan Najeriya mazauna Ghana suka bayyana akan batun rusa wani gini na ofishin jakadancin Najeriya a birnin Accra. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman akan batun fyaɗe da ya zama ruwan dare a Najeriya. inda kungiyoyin kare haƙƙin mata suke kare kira ga ɗaukar ƙwararren matakai a kan masu aikatawa. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da dare ga cikakkun labaran duniyar. Hukumar lafiya ta duniya WHO a jiya Lahadi ta ba da rahoton hauhawar alkaliman sabbin kamuwa da cutar COVID-19 a faɗin duniya da ya kai 183 adadi mafi yawa cikin wuni ɗaya tun somawar annobar. Jami'an WHO sun faɗi cewa cikin makonni da dama an mai da hankali kan barkewar annobar a kasashen yankin amurka kana alkalman da suka bayyana jiya lahadi sun yi nuni da hauhawar kididdigar sama da dubu ɗari da goma sha shida a wuni guda a yankin brazil ce take kan gaba da kusan sabbin kamuwa dubu hamsin da biyar amurka ke biye da ita da sama da sabbin kamuwa dubu talatin da shida kana indiya na da sabbin kamuwa dubu goma sha biyar shugaban who tedros adhanom ghebreyesus a yau litinin ya ce ba cutar ce ta kasance mafi girman barazana ba a yanzu illa rashin haɗin kai a faɗin duniya da shugabanci ya ce ba za mu iya shawo kan wannan annoba da rarrabuwar kai a duniya ba sama da jihohi goma sha biyu na amurka ne suka samu karuwar sabbin kamuwa da cutar dr tom inglis daraktan cibiyar lafiya da cibiyar nazarin lafiyar al'umma ta jami'ar johns hopkins a tattaunawarsa da kafar labaran fox a jiya lahadi ya ce dalilan wannan hauhawa shine samun karuwan gwajin cutar da ake yi da kuma ƙara yaduwar da take yi sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya buƙaci china ta sako wasu 'yan kanada biyu da ke tsare a canan bisa zargin leƙen asiri a wata sanarwa da aka fitar yau litini pompeo ya ce amurka ta damu matuka da lafiyarsu ya kuma ce waɗannan zarge-zargen suna da alaƙa da siyasa kana ba su da tushe an tsare tsohon jami'in diflomasiyya michael kovrig da ɗan kasuwa michael spavor a ƙarshen shekara ta 2018 a ranar juma'a ne china ta ba da sanarwar cajin laifin leƙen asiri a kansu firaministan canada justin trudeau ya bayyana kamar mutanen biyu a matsayin ya saba ka'ida Majalisar Dattijan Amurka mai rinjayen 'yan Democrats da Majalisar Wakilai mai rinjayen 'yan Republicans sun shirya ɗaukar babban matakin kada ƙuri'a a kan yin garan bawul ga tsarin aikin 'yan sandan ƙasar yayin da majalisun biyu suka amince da mafi yawancin ƙudurorin garan bawul ɗin. Amma har yanzu ba su amince gaba ɗaya akan sauyin da ya kamata a samar ba. bukatar yi wa dokar gyaran fuska ya biyo bayan mutuwar wani ba amurke bakar fata george floyd a hannun 'yan sanda lamarin da ya haifar da zanga-zanga a fadin kasar da ma duniya baki daya akan wariyar launin fata da amfani da karfin tsiya da jami'an tsaro ke yi akan mutane babban abin da ya raba kawuna tsakanin bangarorin biyu shine batun kariya ga 'yan sanda wani rukunin dokar da ya sa da wuya mutane su iya shigar da karar jami'an 'yan sanda idan suna ganin sun tauye musu hakki 'yan democrat suna ra'ayin soke wannan kariyar amma shugabannin 'yan republican suna kalubalantar yin hakan kana fadar white house kuma ta ayyana al'amarin da cewa shugaba donald trump ba zai soma shi ba daga ƙarshe zulumi da aka shiga dalilin hauhawar sabbin kamuwa da coronavirus a amurka da sauran kasashen duniya ya sanya al'amura yin ƙasa a kasuwar duniya a yau litinin da maraicin hada-hadar kasuwanci a turai kamfanin ftse da ke london ya yi ƙasa da kashi igo uku cikin ɗari cac 40 da ke paris kuma ya yi ƙasa da igo bakwai kana dax da ke frankfurt ya yi ƙasa da kashi igo biyar da safiyar yau litinin a asiya hannayen jarin kamfanin japan niki ya yi kasa da kashi igo daya a ƙarshen kasuwa inda hang seng da ke hong kong kuma ya yi kasa da igo biyar kospi da ke sol ya yi kasa da igo shida kamfanin sensex da ke india ya rufe da ribar kashi igo biyar yayin da sec da ke taiwan ya yi sama da kashi igo biyu cikin ɗari baki ɗaya hannayen jarin kamfanin S&P da ke Australia da ASX da ke Shanghai Composite ba su canza ba. Ana ta tafka asara a kasuwar mai inda ake sai da ɗanyen man Amurka akan farashin dalar Amurka 39.50 kowace ganga abin da ke nufin ya yi ƙasa da kashi ɗigo shida cikin ɗari. Sannan ana sai da man Brent a kasuwar duniya kan farashin dalar Amurka 41.97 kowace ganga wato ya yi ƙasa da kashi ɗigo biyar cikin ɗari. Ana ta samun hauhawa a kasuwanni bayan da kungiyar lafiya ta duniya ta ba da rahoton sabbin kamuwa da covid-19 183 a fadin duniya a jiya lahadi adadi mafi yawa tun sa'ad da cutar ta bulla who ta ce brazil ce ke kan gaba da sabbin kamuwa 55,000 fiye da ita kuma amurka ce da sabbin kamuwa sama da dubu talatin da shida sai indiya da sabbin kamuwa dubu goma sha biyar gabaki ɗaya a fadin duniya who ta ce an sami sama da mutum miliyan takwas da ɗari tara da sittin da uku da mutuwar mutum dubu ɗari hudu da sittin da takwas. A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Kungiyar likitocin Najeriya ta janye yajin aikin gama gari da ta shafe mako guda tana yi bayan da gwamnati ta saki kudade na biyan haƙoƙin ma'aikatan jinyar da aka kiyasta kudin ya haura naira biliyan goma sha uku da ya kunshi alawus alawus na aikin cutar coronavirus da kudaden inshorar rai daga Abuja Halima Abdulra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani. Yau mun koma aiki karfe takwas na safe kungiyar likitoci ta Najeriya ta janya. yajin aiki da ta shiga domin wasu bukatu da suke muhimmai da ya kamata a ce gwamnati ta yi wanda sai da aka kai ga shiga yajin aiki kafin aka kai ga samun matsaya a kansu. Ba za mu ce ba a biya ba ba kuma za mu ce an biya ba akwai wanda an fara biya akwai wanda kuma an kai ma matsayin cewa an ba gwamnati yarda da amana cewa za su aiwatar da wannan abu. Misali bukatu na kayan kare kai yayin aiki a cikin wannan yanayi hanyoyi na annoba to yanzu dai gwamnati ta fara raba su zuwa jihohi da asibitocinta dan ishu na inshoran rai shi ma gwamnatin tarayya ta riga ta aiwatar dakta sani hamad kenan daga asibitin koyarwa na barau duku da ke jihar kaduna da bayani akan janye yajin aiki da kungiyar manyan likitocin najeriya ta yi bayan biyan bukatunta gwamnatin tarayyar najeriya dai ta saki naira biliyan sha uku da miliyan ɗari shida da arba'in da biyu domin biyan alawus alawus na aikin kula da masu ɗauke da cutar corona virus da inshorar rai labarai. Da muka tuntubi ministan yaɗa labarai da al'adu Lai Muhammad ya ce gwamnatin tarayyar Najeriya ta biya dukkanin bukatun da kungiyar manyan likitocin kasar ta mika da suka hada da naira biliyan tara ga kamfanonin inshora sha hudu a kasar domin kula da inshorar rai na rukunin likitocin kasar da ke fagen aiki. The federal government has paid 9 billion naira 14 insurance companies as group life insurance for our health workers. Lai Muhammad ya kara da cewa gwamnati ta kuma bada naira biliyan hudu da miliyan miliyan 642,485 alawus alawus na aikin yaƙi da cutar corona virus inda likitoci ma'aikatan jinya 55,031 asibitoci da cibiyoyin kula da masu ɗauke da cutar corona za su ci gajiyar wannan kuɗaɗe. A nasa bangare shugaban kungiyar manyan likitocin Najeriya Dr. Aliyu Sakwamba ya bayyana cewa sun janye yajin aikin ne musamman saboda yadda ake samun karuwa na adadin waɗanda suka kamu da cutar corona virus. Wani tsohon mataimakin shugaban shugaban kungiyar manyan likitocin kasar na farko dr julian ojebo ya ce bayan nazarce-nazarcen kwamitin zattaswa kungiyar tare da shiga tsakani da kakakin majalisar wakilan kasar sakataren gwamnatin tarayya suka yi ne kungiyar ta cimma matsaya na bawa gwamnati dama ta hanyar janye yajin aikin the national executive council met on saturday after deliberations all decided that the ojebo ya kara da cewa ba wai sun shiga yajin aiki ne saboda bukatunsu kawai amma suna kishin kasa kasar da neman a inganta sha'anin kiwon lafiya tare da mai da haƙƙin kiwon lafiya kan gwamnatin tarayya kawai banda jihohi kuma muddin gwamnatin kasar bata inganta kiwon lafiya ba likitocin kasar za su ci gaba da ketarawa kasashen duniya domin neman ci gaba. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf 'yan najeriya mazauna gane sun bayyana mabambantan ra'ayoyi a kan batun rusa wani ginin ofishin jakadancin najeriya a birnin accra yayin da wasu ke cewa ba za ta sabu ba wasu kamar malam musa mai hula cewa yake a kai zuciya nisa a barwa hukumomi su yi aikin su ga Redwan abbas da cikakken rahoto akan haka excavator machine outside here who was trying to come in so they alerted the commissioner his assistant the dignitaries that are in the premises. Ya ce, da misalin karfe goma na dare yayin da yara na sun ka lura akwai mashin ɗin sau wato excavator a ajiye a wajen ginin wadda ke kokarin ya shigo. Don haka aka shaida wa kwamishinan da mataimakinsa da manya da ke cikin ginin. Kansu an kara mashin ɗin ya karya kofar ya shigo kamar yadda kuka ganin nan da shigowar ku. Ya shigo sama da awa ɗaya aikin da ya yi na sama da awa ɗaya da rabi ke ga a bayana kuke ganin nan yaro komai bayan gama wannan aikin sun yi shirin su fita lokacin ne 'yan sanda sun ka iso babban kwamishinan riko na nigeria wacce gidanta na aiki ke amfani da haraba ɗaya da rusassun ginin ita ma ta shaida haɗarin sai dai ba ta samu damar cewa komai ba wasu 'yan najeriya a ghana da sun ka isa gan sun nuna damuwarsu ainin game da abin da ya faru shugaban kungiyar 'yan tiredan najeriya a ghana chief tuku emeka najiya ce the nigerian authorities are not the one that breaking it down it's a ghanaian who came in and uh, i heard uh, the security saying that they were saying that Nigeria have no land in Ba hukumomin Najeriya suka rusa ginin ba ɗiyan Ghana ne kuma ina jin wasu na cewa Najeriya ba ta da fili a Ghana suka iya suka shigo nan da mashin sun ka rusa ginin ban tsoron ambata suna abinda na ji ɗan kwandilar ya ce shine glyco ne ban sani ba ko mai glyco insurance yake nufi ko wani glyco ne na daban na yi imanin 'yan sanda sun san shi an shaida min 'yan sanda sun karbi lambansa da sun ka sadu don shi ba wani abu mai wuya ba ne a gano shi a gani na wannan abun na yawa zaman 'yan najeriya a ghana na zama mawuyacin abu a 'yan arewacin najeriya a gana malam musa mai hula ya nemi a kai zuciya nesa a bar hukumomin kasashen guda biyu su daidaita kansu yadda suka saba. A gaskiya bai mun daɗi ba. Ba rusa gidan ba ne ba alaƙar da ke Najeriya da Ghana nan a ta ita ce ban so ta ɓaci. Don a Ghana ba ka gane Najeriya ce kake ba a Ghana kuma a Ghana kake. Kun kuma kaje a Najeriya ba a Ghana a Ghana ne ko ko a Najeriya kake don kowa in ya je gida ije. Kiran da zan yi a ciki hukumomi su shiga suna da hankalinsu. sun fi kowa ilimi dan talaka yanzu shi bai san kuma musan menene dalilin fasa wannan abu ba amma su a junansu manyan kasashe da najeriya da ghana su zauna su gyara abin ridwanullah muktar abbas sashin hausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwan abbas kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. ganyen da za ya san cewa wajen kwana ciki da falo dubbai daban-daban dana dan tanadi na talauci da ke sun rana sannan in kauce wa idan duna da ke bina ban da sawaye na ga masu bikona an dauki duniya mai tabbata to madalla a najeriya kungiyoyi kare haƙƙin bil'adama da kuma al'umman ƙasar suna ƙara yin kira ga gwamnati da ta ɗauki kwararren matakan hukunta masu aikata laifukan fyaɗe cikin gaggawa don ya zama darasi ga sauran jama'a. Wakilin mu Sani Shu'aibu Malumfashi ya ce kiran ya biyo bayan fyaɗe da aka yi ma wata jaririya. Yanzu fyaɗe ya zama ruwan dare a cikin birane da ƙauyukan Najeriya sabili da rashin yanke hukunci mai tsanani akan duk wanda ya aikata shi. Aika-aika na baya-bayan nan mafi muni ban tausayi da ta'ajiri shine wanda ya auku a jihar Nasarawa inda wani mutum wanda ba a san kowaye shi ba ya yi wa jaririya 'yar wata uku fyaɗe. Mugun ya shiga cikin gidansu ne ya ƙetare mahaifiyarsu wacce ta kwanta a dokin kofar shiga ɗakin nata inda take gadin ya yaranta da ta shimfiɗe a ƙasa jariri yau kuma bisa gado dan iska ya dan shiga masu ɗaki kafin su rufe kofa sai bacci ya ɗauke ta. wallahi ban farka ba sai misalin karfe uku na farka kuma sai ban ganta amma kuma ga yara a shimfiɗe bakin karaki amma kuma tani da tana kan gado an ɗauka saboda miji na baya ne shi na tashi na sa ihu mutanen anguwa sun taya ni ne an same ta hanyar firamare su da a gyara an gina ginin ne kuma man ba a rufa ana wuce shi na ji kukan yaran shi na ga wandan ta gefe mata kuma an ji na da na bango cikin duk jini shi dauke da an dauke ta an kai mai yan sanda sanda an jiba ga kowa ba an samu mutum daya ne kowa mishi rufe an ce to tun da jikin yaniya da jini ya kamata a ce a bar ta haka ba an dauke da an kauta asibiti a garin mu an gangara an kauta garin mu sai sun ce ai su ba za su iya ba a kai ta lafiya special shi na san dauke na kai na asibiti da ta iya ce wani matsala ba da yawa ba ya duba sai ci shi gaskiya ba zai iya ba shi dai mu tafi jos ba da kuɗi to an ce tafiyan jos nan kwa kin ga kuɗi mai yawa shi na ka ka ɗauka katifa na aka sai da shi dubu arba'in haka hada da kudi dangi sun hada kudi shi ne muka tafi jos daga tafiyan mu shi sun ce tura mata aiki guda uku da su fi da hanjinta guda biyu da ta shiga bare kai saboda wurin fitsari ya riga lalace saboda da yi kashi tana kashi na fita ta wurin fitsari yanzu haka tana shirin komawa babban asibitin koyarwa na jos don yi wa diyarta tiyata karo na hudu don samun waraka a kaduna ma irin hakan ya faru da wata yarinya a shekara biyu da rabi a tsakanin nan wani yana yi wa ɗiyar wani mutum fyaɗe dubu ta cika masa har ya ɗauki hotonsa na bidiyo don kafa hujja sannan ya sassare mai ƙwauri ya mai jina-jina. mutane kuma suna kallon shi babu wanda ya zo cetonsa wannan lamari ya nuna zahiri mutane san hasala an kai su makura sai dai ba su da abin da za su yi sabili da rashin hukunci ga waɗanda suke aikata laifi shin me ke dalilin yin fyaɗe ga wani magidanci daga garin katsina suna misalele eh gaskiya magana fyaɗe yana abuwa abin da ke gaza shi wani wani boka zai ba shawara in yayi abun zai zama wani abu zai samu kuɗi ko zai yi kasuwa a wani al'amari wanda yake nema wasu kuma kwaya ce suke sha ce masu yawa su rasa mai za su yi su wani abu in kuma ta tsofaffi ce to shi kila wani masifa ne ya faɗa ma kan shi ko sa kan ciki wanda dama can yana yi da yan talla yan sai da gura ɗin. sunana mariya kasu daga katsina a shi wannan kuma gaskiya kusan ce annoba ce da ta faɗo ma duniya inda kusan ko ina ana yi sai dai mu ce allah shi kyauta waɗanda ke yi allah ya shirye su za ka ga ba ma daji kaɗai ba har cikin birni cikin ƙauyukan cikin gari ko ina ana samun matsaloli matsalolin jaraba sai kawai daga shi dan Allah ya kiyashe inda kaga akwai wani kids na sani DOA ta bi uban sai ya baro matar can ya dawo falo wurin ƴaƴan da kwanta kaga laifin ta ne me zai sa ta bar shi ya zo ya kwanta da 'ya'ya mata a falo su ba nono yake ba su ba ko ita da ta goya su ba ta zo ta kwanta da su ba saboda sun yi wayo ballantana shi kaga nan akwai sakacinta madam Mariya Najeriya a ta bayanan. A jihar Yobe ma lamarin sananne ne. Sunana Adama M. Suleiman daga Dama Hannun rayuwa ne na yanzu da aka samu kai a ciki. ni a gani na kawai na ga tsafi ne kawai mutane sun sa duniya ne a gaba suna neman duniya in dai jaraba ce ai da akwai manyan mata da ya kamata a ce sun bi amma suna jin yara kanana irin wani yar wata uku na aisha tsafi ne wannan amma ya kamata mata su dinga sa ido akan 'ya'yansu mata ko da da ubansu ne ma. Shin me ya kamata iyaye su sani su kuma kiyaye? sunana binta umar md ishu na tarbiyyar yaro gaskiya yana hannun uwa ne da uba sai kaga uba na aiki uwa na aiki sai su tashi ku fita da safe a bai yara a hannun masu aikin gida wani lokacin ma masu aikin gida ne ke yin wannan abun wani lokacin kuma baki ne tunda sun san iyayen ba sa nan sun san lokacin da ba sa gida sai kaga sun shigo sun aikata wannan aikin sai kaga wasu alhazai suna shagon su za su ga yara masu tallan su kira su su zo suna masa wani irin wasa da baya da kyau wani lokaci kuma kayan da ake barin yara na sawa bai da kyau ko yaya masu kallon al'amuran yau da kullun suke kallon wannan lamari na fyaɗe ga hajiya aisha bamanga daga garin abuja gaskiya abun ya dawo ruwan dare ko ina magana ɗaya ake yi iyaye laifin su ɗaya kana tunanin eh kana da ɗan uwa kana da kani a gida kana da ɗan'uwan uwan miji a ƙanin miji a dan uwa ka bar kana ka fita ka bar yara da su baka san me suke da niyya ba su zo su maka ta'adda da yara su juya su tafi su ce yara ka su yi magana wannan kes ɗin nasarawa ɗinnan ya fitar da mutane da yawa suna faɗan su ma incidents da suka ta samu a gida kuma uncles ɗinsu yan uwansu suka musu amma kuma sun ce su shiru but wannan incidents ɗin nasarawa ɗinnan sai fitar da kowa na jin labarin kowa da kowa yawa talauci ya yi yawa ilimin ya yi karanci abinda nake so gwamnati su yi wannan law din da ake so a yi policy din da ake so a yi miki na castration din maza duk wanda aka kama da laifi wanda kuma na ga kamar manyan musu masu policy makers din ba su so amma inda za a samu a tsere wannan policy a samu scapegoat daya misali a ce eh an kama wannan kamar yadda wani bidiyo da na gani na uban yaro da ya ɗauki mataki a hannun shi a samu scapegoat daya a mishi ina gani wallahi in ba a bari an yi wannan policy ko ko kuma an ɗauki wani mataki ba da gwamnati ta yadda jama'a sun fara ɗaukan mataki a hannunsu kasan ba za ta yi daɗi ba gaskiya. sunana rabi salisu ibrahim shugabar ƙungiyar da take tallafawa mata da yara bangaren kare musu haƙoƙi. wannan al'amari ya zama ruwan dare na fyaɗe rahotanni wanda ko kuke bi kun samu guda nawa. daga shekarar dubu biyu da goma sha biyar zuwa yau shekarar dubu biyu da ashirin na wannan wata mun samu kes guda ɗari uku da tamanin da bakwai waɗanda gabaki ɗaya bayan su kes ne da aka ɗauka daga police station zuwa state cid zuwa karaman kotu wasu kuma suna babban kotu watan high court. akwai wani kalubalen da kukan fuskanta ne a wajen kokarin bin wannan al'amari ganin cewa ku ba hukuma bane amma kungiya ce ta kare radin mata. kalubalen da muke fuskanta baya wuce ɗaya biyu da farko dai wayannan cases din suna mutuwa ne a wuraren masu anguwanni daga tai da kuma police station a da. a kungiyance wani irin hukunci za ku so a yanke wa duk wanda aka kama yana fyaɗe. To a gaskiya hukuncin da muka yi ta so mu shine maganan dandaka wanda hatta a ƙasar Malaysia za ka ga dandakan suke yi kuma ya rage musu wannan harkan fyaɗen a shekaru goma da suka wuce. To amma mu a nan jihar Kaduna already an yi doka wanda muna cikin ruwa da tsakin wanda suka sa hannu a wannan dokan ta Child Rights Act an yanke hukuncin ɗaurin rai da rai ga wanda aka kama shi tabbatacce yana aikata fyaɗe kotu ta hukunta shi. To amma aiwatar da wannan dokan Shi shine muke so a fara. Sani Sha'ibu Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya. To madalla a gaida Sani Sha'ibu Malumfashi, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. bayan kasa samun tabbacin lashe gasar firimiya ta bana a wasan da ya gabata kungiyar kwallon kafar liverpool na fatan babbar abokiyar adawarta a gasar wato manchester city ta barar a wasan da suke fafatawa yanzu haka da bonle da yammacin nan na litinin liverpool din ta barar da damarta na tabbatar da kasancewar ta zakarun gasar na bana sa'ad da ta yi kunnen doki da everton ba wanda ya zura kwallo a jiya lahadi lamarin da ya kara tsawaita jiran lokacin daga kofin to sai dai har yanzu ita ce ke da alamun lashe gasar inda take saman teburin gasar da ta zarar maki 22 ta da city da ke binta duk da yake dai liverpool din ce ta mamaye wasan amma kuma ta kasa amfani da damarta na zura kwallo a wasan da ɗaya daga cikin tsofaffin zaratan 'yan wasan ta Virgil van Dijk ya buga bayan dogon lokaci bai buga wasa ba. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Arsenal ta Ingila Mikel Arteta ya ce ya zama wajibi 'yan wasan kungiyar su koyi juriya akan kowane irin yanayi suka sami kansu bayan da suka nuna matukar bacin rai akan raunin da mai tsaron gida na kungiyar ban leno ya samu a wasan da arsenal din ta sha kashi a hannun brighton da ci biyu da a karshen mako a lokacin da ake ficewa da leno a makarar maras lafiya sakamakon raunin da ya samu ya nuna ya tsawa dan wasan brighton da suka yi karfiya da shi lamarin da ya sa 'yan wasan arsenal din suka zagaye shi bayan kammala wasan kamar su da dake shi to sai dai a teta na ganin ko da 'yan wasan za su nuna bacin rai to kamata ya yi su yi sha inda ya dace kano kuma su fuskanci wasan da ke gabansu kada su bari lamarin ya taba kuzarinsu. su farashin damar nuna wasannin gasar bundesliga ta kasar jamus a gidajen talabijin zai sauka a tsakanin shekara ta 2021 da 2025 daga euro biliyan 1.16 zuwa biliyan euro 1.1 a kowace kakar wasanni a cewar shugaban gasannin league na kasar jamus christian sefat a yau litinin adadin farashin da zai kama euro biliyan 4.4 ga baki daya shine karon farko da farashin ya faɗi a ƙasa tun daga shekara ta 2002 sa'ad da aka yi matsaya akan farashin haka kuma ba ko ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki a sha'anin yada wasanni a gidajen talabijin a halin yanzu Sefat ya bayyana cewa kwantaragin za ta shata wani sabon tsari na farashin nuna wasanni bayan annobar covid-19 to sai dai ya bayyana sabon tsarin da cewa yana da inganci da hanci idan aka kwatanta shi da sauran tayin da aka yi wa sauran manyan gasannin kwallon kafa na nahiyar turai gasar bundesliga ta kasar jamus dai ita ce ta farko da aka sake dawowa a turai tun a cikin watan mayu bayan da aka dakatar da dukkan lamuran wasanni a fadin duniya sakamakon annobar coronavirus murtala faruk sanyin na a washington dc kai da Murtala Faruk Sanyin na. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da takaitattun labaran duniya. Baba Yakubu a takaice hukumar lafiya ta duniya WHO a jiya Lahadi ta ba da rahoton hauhawar alkaliman sabbin kamuwa da cutar COVID-19 a faɗin duniya da ya kai 183. adadi mafi yawa cikin wuni ɗaya tun somawar annobar jami'an who sun faɗi cewa cikin makonni da dama an mai da hankali kan barkewar annobar ƙasashen yankin amurka kana alkaliman da suka bayyana jiya lahadi sun yi nuni da hauhawar ƙididdigar sama da dubu ɗari da goma sha shida a wuni guda a yankin brazil ce ke kan gaba da kusan sabbin kamuwa dubu hamsin da biyar amurka ke biye da ita da sama da sabbin kamuwa dubu talatin da shida kana indiya na da sabbin kamuwa dubu goma sha biyar sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya buƙaci china ta sauko wasu 'yan kanada biyu da ke tsare a china bisa zargin leƙen asiri a wata sanarwar da aka fitar yau litinin pompeo ya ce amurka ta damu matuƙa da lafiyarsu pompeo ya ce waɗannan zarge-zargen suna da alaƙa da siyasa kana ba su da tushe majalisar dattijan amurka mai rinjayen 'yan democrats da majalisar wakilai mai rinjayen 'yan republicans sun shirya ɗaukan babban matakin kada kuri'a akan yin garan bawul ga tsarin aikin 'yan sandan ƙasar yayin da majalisun biyu suka amince da mafi yawancin kudurorin garan bawul din amma har yanzu ba su amince gaba daya akan sauyin da ya kamata a samar ba bukatar yi wa dokar gyaran fuska ya biyo bayan mutuwar wani ba amurke bakar fata george floyd a hannun 'yan sanda lamarin da ya haifar da zanga-zanga a fadin kasar da ma duniya baki daya akan wariyar launin fata da amfani da karfin tsiya da jami'an tsaro ke yi akan mutane zulumi da aka shiga dalilin hauhawar sabbin kamuwa da coronavirus a amurka da sauran kasashen duniya ya sanya al'amura yin ƙasa a kasuwar duniya a yau litinin da maraicin hada-hadar kasuwanci a turai kamfanin ftse da ke london ya yi ƙasa da kashi igo uku cikin ɗari cac 40 da ke paris kuma ya yi ƙasa da igo bakwai cikin ɗari kana dax da ke frankfurt ya yi ƙasa da kashi igo biyar da safiyar yau litinin a asiya hannayen jarin kamfanin japan niki ya yi ƙasa da kashi igo ɗaya a ƙarshen kasuwa inda Hang da ke Hong Kong kuma ya yi kasa da igo biyar. Kospi da ke Seoul ya yi kasa da igo shidda Kamfanin Sensex da ke India ya rufe da ribar kashi igo biyar. Yayin da SEC da ke Taiwan ya yi sama da kashi igo biyu cikin ɗari. Baki ɗaya hannayen jarin kamfanin S&P da ke Australia da ASX da ke Shanghai Composite ba su canza ba. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya da kuma Julie Gresham wacce ta hada kuma ta bada umarni da injiniyanmu na wannan daren Baba Yakubu makerin ke cewa an huta lafiya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin.